wato musabbaban a wannan tsadar rayuwa suna da yawa na farko akwai matsalolin ba mu gina tubalin tattalin arzikinmu ba tun farko mun bar tattalin arzikinmu ya lalace ta inda ba ma iya noma abin da za mu ciyar da kanmu ba ma iya sarrafa kayan masarufi wanda mu za mu yi amfani da su misali yau a najeriya ba ma noma cikakken abinci shinkafa masara dawa alkama da sauransu da ke iya rike ƙasar najeriya sai mun je mun siyo wasu daga waje to wannan fita wajen shi yake sa duk lokacin da farashi ya karu ko wata yar tangarɗa kalilan ta ɗan faru a harkar siya da siyarwar daga waje shikenan sai ya shigo cikin gida najeriya ya wargaza mana al'amuran mu gaba ɗaya na biyu masana'antunmu babu ƙarfi ba ma wato production ba ma sarrafa kayayyaki a cikin gida Najeriya saboda haka darajar naira bai kamata a ce gwamnati ta bar ta ta iba wa ta samar wa kanta karfi ba sannan tsadar man fetur da makamashi da yake faruwa a Najeriya yanzu kai tsaye ya yi tasiri sosai akan tsadar rayuwar da ke Najeriya banda wannan akwai matsalar eh, gudun hijira da yaƙe-yaƙe da ya lalata harkar noma ya lalata samar da abinci ya lalata shigar da kayayyakin gona noma ya hana yin girbi wannan abu ya ɓata tattalin arzikin ƙasa? To kana ganin buɗe rumbun abinci da shugaba Tinubu ya yi zai sauƙaƙa lamarin? Buɗe rumbun abinci ya kamata ya sauwaƙe yanayin lamarin tsadar abinci, matuƙar in akwai shi a wadace. Amma tambaya a nan shine Oh, cibiyoyin strategic food reserve agency na najeriya din sun sayi kayan abincin da yawa sun ajiye wanda in aka samu na kasu na wata biyar shekara guda za a iya rabawa talakan kasa ya ciyar da kasa a matakin da gwamnatin jihar kano ta ɗauka na tilasta 'yan kasuwa da suka ɓoye kayan abinci da su fito da shi su siyar kana ganin zai iya kawo saukin lamura ko kuma ya sa abinci ya yi sauƙi? ta gwamnatin da kanta ta tallafa ta rage farashin ta sayi wani bangaren abincin ta rage kuɗin da kanta ta siyar wa talakawa amma yau idan aka ce da ƙarfi za a sa 'yan kasuwa su yi to abin da zai zamanto kawai shine za a koma raketiyarin ko maketiyarin an ɓoye abincin ma ta inda ba za a gani ba ma an gani in an siyar da iya wanda yake hannu shikenan abincin ya ƙare ba za za a samu ba kuma nan gaba ma a maimakon farashi ya a sayi eh, tiya ko naira dubu biyu sai an koma ana sayan tiya naira dubu biyar ba a same ta ba mashin shinkafar. To a ƙarshe wace hanya ce mafita? Mafita ta farko dukkan mu zamanto mutane masu hankali. masu tsoron Allah masu kishin ƙasa masu tausayin juna masu sanin ya kamata masu sanin haƙƙi da mutuncin ɗan adam to tsadar da muke kawowa da kanmu da mun rage wannan da mun fitar da wannan domin mu da kanmu muna ma kanmu illa muna ma kanmu rauni wannan raunin ta wajen mu sai abincin mu boye ta wajen mu sai dala mu boye ta wajen mu in mun samu mun azurta mun tara dukiya mai yawa in kowa ya ga dama ya mutu to wannan ɗabi'ar inda mun daina ta wallahi da mun samu sauƙin rayuwa. Yanzu dai hankulan 'yan ƙasar ya karkata ne ga gwamnatin tarayya domin ganin yadda sabbin matakan da ta ɗauka zai kawo sauƙin lamura. Rukayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.